بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس ملفيه كما يدعك السابع كونا ماكونا لاربا muna karanta littafin alfikir muyassar fi dawi kitabi was sunna muna nan a babi na hudu dangane da ainihin wato jingina za mu tashi a matsala ta biyu shafi na da 236 mas'ala ta biyu daga sama shine paragraph na farko kenan ko na biyu al-ahkamul muta'alliqatu bihi ma'ana hukunce-hukuncen da suke da alaka da jingina na farko dai malam yace la yasihu rahanun ko la yasihu rahanun ma la yajuzu bai'uhu wato da abinda baya halatta a sai da shi shafi na 236 na matsala ta biyu malam ne ce na farko la yasihu bai'u ma la yajuz ma la yasihu rahanu bai'u ma la yajuz bai'u da abin da bai halatta a sai da shi ba to baya halatta a yi dingina da shi an fahimta ya ce kalwakfi kamar wakafi ga wani gida nan da wakafi ai ba a tere to ba za a taɓa ba da jinginan gidan ba gidan wakafi motar wakafi gonar wakafi duk wani abin da wakafi ne to baya halatta a yi jingina da shi saboda baya halatta a tere shi dama wakafi duk abin da kaga an ba da wakafinsa ko dai za a tare shi saboda wani maslaha ila ce gida ne to yanzu ga gwamnati za ta yi titi ya biyo ta wurin to sai dai fan aka daga shi daga wurin aje a yi wani irin sha'awari amma ba za a taɓa ne. Su wakafi ya kai to ba za a yi gina da wakafi ka yi wakafin kayan yakin ka shanka to ba za ka yi gina da shi ba ka yi wakafin kaya na kujeru ko kai kanka ko kanka akwai tsafi da mutane ba su fahimci ba su gano ba amma na fi kwaɗe da mata a kai amma ko kuma za ku yi yanzu yanzu kawai sai ka samu kujerun gidanka da suka ba zan ce su kufa ba ne ta kaga ba so a ce komai ya lalace ya kufa ga amma dai amma kana da kujeru sai ka sace wasu ko kai sababbi ba kar dan wannan ka zo ka ajiye su a gidanka ana lullube su da leda ko da wani tamfolin ko ma menene ka san me nan kujerun wakafi ka aje su garin da za a yi taron sauka a area a wurin ya sai a zo a kai su a sa manyan baki a gama a dawo da su a aji ba na falanka bane na falanka daban wanda kuke ha kuke musa kai da iyalanka wannan wakafi ne ko dai wanda ka janza ka canza su dama ka aje su don a wakafi ne su ka ba da su wakafi duk sanda za a yi taro za a yi sauka za a yi wani ofishin. ko da irin price and giving abin nan teach and price giving da ake a makarantu sai a zo a ɗauki kujerun a je a sa su a haifebin na mutane a kammala kuma a dawo maka da su gidanka ko mata su yi haka ko kai ke haka ka ba da wannan kujerun mai wakafi lillah ba za a sa da su kuma za ka samu lada kun lura jama'a ya in suka kare shi kenan in suka lalace kuma kaga shi kenan kai dai karɓa kula da su su ma wanda suka arafa kula da su in ka zai balle ka gyara abin ka da abin ladan ne sos ɗin lada ne amma misali baka da halin da zaka bada gida baka da halin da zaka bada shago amma kana da kujeru kai wani ma zai iya siyo kujeru zai iya siyo kujeru roba na plastic ya siyo dozin ɗaya a biyu wakafi ne wannan duk sanda ake bukata a zuwa ɗaukar fi sabilin lalle za ka iya siyan wheelbarrow wakafi shovel rai duk irin wa'in abubuwan kuma amfana lada ne ba za a hana kowa ba kana da lada an gwana yawan da rasa lada shi wannan ladan wakafi ne lilla kai ke amfani da shi iyalanka masu yi amfani da shi ba za ka hana kowa wanda zai sa ya hau ya ne ba su dai wannan kaga laifi shi ne a dama mana sab a yi dama za a bai shi ya kamata in suka ara su dawo shi kuma sharaɗin wakafin ba ko da baka faɗa ba kai ka sa maranka wakafi ne wani bai san wakafi ka ba ya ga su gari duk sanda aka zo aran abu kana ba da ko ba za ka hana sai kuma Allah na naina ta baka lada kila ma daga wata anguwa za a taho a zo a yi an jeru ne misali kuma a a adawar su shi wakafi ba a ba da jingina su irin wannan abin duka da aka ware don sunan wakafi ba za a yi jingina da shi ba ka je ka karɓo wani abu ka ce ga wannan kurke kuma alhalin wannan abin lauƙafi ne so ba a yi malam ya ce wal kalbu kamar kare ba a jingina da kare domin kare bai halatta a sai da shi ba لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه domin bai yiwuwa ainihin wato a cika bashi ma'ana a biya bashi da wannan abinda ake aka hana sai da wasu wala rahana ma la yamliku sannan ba a yi wakafi da abin da baka mallaka ba ba na kamar ne kawai ka ce ka bada wakafin auka ka bada jingina ba. ka ga motar wani kawai ka ce a jingina ne ta ba taka bace baka mallaka ba amma shi wani ko gidan wani ko filin wani filoti duk baya halarta sai abin da ka mallaka naka nam sai kuma za a yi a ran shi ko da shi kan ko ne, faɗa ko kuma ne za a farawo ko sai mu samu ko baka ci tare da su ba in an haka na yanzu a yi a ran shi ko da kan da da duba ko da su ko ko ko da eh, in dai in dai ilimi ne ilimin kuma na farauta na farauta shi ne yanzu amma ilimin irin wannan za a iya kiyasansa da Ya ishin eh, ce ka yana da wani ilimi wannan a kiyasin wani ilimi daban ko da ba na farautan ba za a iya yi in dai ba zai ciji mutane ba zai zauna ya biyo amana tare da kai ya gano wani abin da ake so ya gane su karnukan ba eh a zo daidai danja su tsaya sun san an tsaye su sun san an ba da hannu an ce a tafi da gaske ne ya yi <laughs> Allah ya kyauta abu na biyu shine wa yushtaratu ma'rifatu qadra ar rahani wa jinsihi wa sifatin ya zama dole a san gwargwado mana adadi na abin da za a bada jingina bayan an san adadin a san jinsin abin a kuma san siffarsa gidana wanda yake anguwa kaza an san gida ne kwaya ɗaya misali shi ba ce aka yi gidaje na ba mota ta an san kadarsa gwargwadon adadin sannan kuma sai a ce jinsin gidan an san shi a nan muka ce jinsi tunda muna buga misali da gida ne ila gidan ƙasa ne ila gidan sama ne hawa ɗaya ila gidan sama ne a kasa an fahimta ko gida ne mai ɗakuna ciki da falo-falo tare sannan kuma siffarsa ga yadda yake Wani Allah kalan fentin ko yanayin adadin yadda faccen yake ne idan dabba ce an san mace ce an san baka ce an san fara ce an gane ku to dole ne a sani adadin su guda kaza ne kwaya kaza duk wannan a sani na uku shine an yakuna rahinu ja'izat tasarruf ya zama wanda zai ba da wannan jinginan ya mutum ne mai cikakken iko na yayi tasarrufi ba yaro ba ne karami wanda zai yi abu iya ce dan me ba ma san yayi ba a ta da wannan magana a ja'izar tasarruf yana da ikon kansa ya mallaki kansa ya sa kansa ya hana kansa ya yi abin da yake bukata ko kai mutum ne mai cikakken iko ne ya yi duk abin da yake shi wanda zai ba da jinginan an fahimta sannan malikan lil marhuni ya zama ya mallaki abinda da zai bada dinginan da shi aw ma'zunan lahu fi ko kuma akalla in ba mai raka ba ya zama an ba shi izinin ya yi a kan abu shikenan in ya yayi dingina to shi a karɓi dingina ne da tasarrufi amma a gidan gadon ɗaki kaza na mallaka shi to zai iya bada jingina iya wannan ɗakin da ya mallaka duka za su yi bayarwa in suka ba in suka sannan na hudu suka ce laisar lirrahini a tasarrufa firrahani bi gairi rabiyar murhun ko murtahin wanda aka ba jingina ba shi da ikon ya yi tasarrufi da abin da aka ba shi jingina sai da izinin wanda ya ba shi jingina kun tuna ko kama mun yi magana a ran gurin wani darasi ko kuma ne tambaya ne na manta ne sai ne ko yau sai da izini na wanda ya bada an da ke cewa magana muke yanzu ko darasan ke to gashi yanzu ya faɗa maka yace wala yamliku almurtahil zalika bi ghairi ridar rahim shi wanda aka ba shi kansa ba shi da dama ya zama ya yi hakan ba tare da izinin wanda ya bada ainihin wato wannan ba wannan jirgin ma'ana duka su biyu duka su biyun idan lalura ta sa wani zai amfani da shi sai da sanin wancan wanda ka ba jirgin shi ma bai sai wata sarrafi da shi sai da sanin ka sai da ka ba da jirgin kuna fahimta to sai na biyar ya ce la ya zuzi lil murtahin kifa'i da rahab kai tsaye kai wanda aka ba jingina baya halatta ka amfana da wannan abin jinginan illa an ya kunna rahan markuban sai dai da sharadin in abin da aka yi jinginan abin hawa ne wanda ake hawa ne aw mahaluban ko wanda ake tatsansa ne in aka ce abin hawa ka kaman doki kaman jakki kamar raƙumi kaga duk aka dan aka iya kaman mota kaga markuban ne ko kuma dabba ce da ake tatsan nonanta shine kaga mahluban to fa yajuzu lahu an yarkaba al markub ya halatta ka hawa abun hawa sai da aka ba jingina wani da gaske aw ya halibal mahluba ko ka tatsi nonon wanda aka ba ka tatsa an gano wannan ko amma da sharadin idan an faɗa alaihi idan ka ba misali ina abin hawa ce a ce in ka sai mai ka sa mai a mota eh kuma kana gyarawa idan kuma ta tsale ke kana ba ta abinci kana dan kai ta ciwo kana dan kula da ita shikenan nonon da ya taru ai kaga kai abincin ka ne ko ka to sai ka tatsa man ka ne kuma ka zuba wannan yanzu sharadi ne ko bai sani ba anan zaka yi in dai abun hawa ne ko abun ta amma idan ya zama abun amfani ne daban wanda ba hawa ake ba to wannan shine dole ya kamata ya sani yana to shi kenan shi zai biya shi kenan ya tafi sai zai biya zai biya da shi wanda aka wai zai lalata ta shi kenan zai biya dan abin da aka na yanzu da yake ne ba kudin baya ba yanda ya lalata ta yanzu da kudin yanzu a amfani idan kudin da ya bada jigina a kai zai ciko ne to ya ciko in canji za a bashi za a bashi canji <laughs> eh shi ke an kazo zauna ta hankalin da ya gwanda, ya fi alkhairi ajiye mashi ka sa abu ka lullube kawai lokaci na yi abu a ganta yadda aka haka shi ke nan ya goga maka shi ya fi Ta kaga ilu ta jawo bauke haka ne ma eh mana sosai ma za su faɗa kan ai na faɗa ko ta tsazini ke magana ce ko gona ko kaza shi ne yanzu sai da izinin shi sai da sanin kwarai da sai da sanin ga gani amma in abin hawa ne wannan ko bai sani ba ko yan za ka iya hawa malam yace na shida al amanatun fi yadi al abinda aka jingina da shi to amana ce fa a hannun wanda aka ba aka jingina da shi amana ce yace la yazmanuhu illa bi ta'addi shi magana ta baya zama ya biya damages sai in ya ketar iyaka wajen mu'amalar shi so amma saboda ka ajiye shi lafiya lau da aminci ba abin da ya faru ila gara ce ta zo ta ne to ba kai za ka biya amma ta'addi kai da ke tasarrufi da shi ka je ka fita ta ko ɗanka ya ɗauka ya je ganganci ko kai ka bashi ka ce ya je ka je ka ɓato dai to ce ka biya yanzu wannan shi ne akwai zama garanti ce na biya amma idan babu wannan sakashin to ba kai za ka biya ba saboda kai din amintacce wanda ya bani shi ko amintacce ba a kama shi da laifi ko wani kuskure na abin da ya faru da abin da aka bashi amana in dai ba gangancin sa bane ya lalata ba saboda kai ce fa idza halal dayn alladhi bihi rahm idan bashin da aka ci da aka yi lingina da shi lokaci yayi shine ma'anar halla lokacin ya cika ƙarshen wata da aka ce to gashi yayi shekara ɗaya da aka ce gashi ta cika lokaci yayi yanzu an gane ko ya ce to waje ba alal madini sadaduku ya zama dole wanda aka bashi wannan bashin ya biya wannan bashin dole ne ya biya bashin da aka bashi shi madini fa in imtana'a idan ya biya to ajbarahu al-hakim alqali ya sa dole sai ya biya dole kenan kai in ya biya ga za ka kai shi kotu don alƙali ya tayi ya yi ya baka abinka da kuma sa da ya baka tana nan aji fa in imtana idan ba ya ki bada bayan alƙali ya ce ya biya to habasahu alƙali sai ya daure shi warai kuwa a wa azzarahu me ma'ana wa azzarahu ya mai ta'aziri ya ce na daure ka tare da aiki mai wahala na sati biyu tare da bulala ashirin tare da buge masa hula haka a samu wani mara kunya ya mai haka ce kai mutum banza ba sa jin kunya ta san aka bige mutum guda fa wani an gaba cin mutum to a samu wani irin ya san a kotun na aka wanda shi ya iya ya kalle shi ce sai na tijan nan muna ganin kai har da wani sa hula sai tit da bige hulan ka an mutum su kuma a gaban mutane su ta'azir ne wannan gobe zai sake da ya ƙara yin wannan ce ni aka ce wani ni aka ma ce hula kila ma wanda aka sami min hulan ɗanka ne na ciki misali shi kuma wannan ake goce shi ba za a ce rashin kunya ba <laughs> da kace ya ya da tijar rashin kunya ko a zo yana magana ce ki wannan da tijar kalle ka fa geme geme da kai kama geman shi haka <laughs> kai da ya tuje masa ga ne misali dan wani abu wani abu da eh ya ci mutunci duk ta aziri ta gani to wani kuma zai fada kila wani gara amin bulala wallahi da ake an ci mutunci yawanci za ga ta'azirin ya fi zuwa ga irin maganganu ake sawa irin nan masu sun mutum zai biya mutane magana ko kuma kawai a dan tsare shi a cikin sel din kotu tunda kaga shi na wucin gadi ne a ce ya wuna a wurin ku tsare mushi yadda ganin har zuwa lokacin da za a tashi daga ofis sai an tashi aiki sannan sai alkali ya ce a gudu shi an bi saka shi an tsare to shi ma shi ta'aziri ne to haka za a yi masa saboda an bi shi talalama na farko an yi alkawari da shi an ba da wannan dinginan ba tare da rubutu ba ba amince kawo haka ba to sanda lokacin yayi ka biya Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbahu ko ba haka aka ce ba to lokaci yayi baka biya ba ka biya ni kuɗi na ya ji biya ni kuɗi na a sai ka je wurin alƙali alƙali sai ce biya shi sai ka yi ka kangare kaga mataki na uku kenan ba Alƙali to sai ya sa dole sai ta biya nan ma kaji to to sai ya daure ka in ya daure kan masu sai ya hada maka da ta'azini yace hatta yuwaffi ma alayhi min ad-dayn har sai ka biya abin da yake kanka na bashi to za a yi wanda ya ce to aka tsare shi na zai samu abin yan wasu da su nemo su biya su to da dan wasu idan zai karata da su yace au ya bi ar-rahan ko kuma a sai da abin da ya bayar jinginan eh wa yusaddida ma min qimatihi a biya bashin daga kimar abin da ya bada ina fata kuna fahimta a bashi canji sai gashi nan an biya wannan bashin da abin da ka baya. na ga ta a shi zartarwa a ko'ina ana iya yi a kowane irin laifi laifin da babu nassin aya babu hadisi ijtihadi ne na alƙali wato dama ce shari'a ta ba alƙali shi a hannunsa ya yi wani hukunci da yake ganin ya dace a yi ma mai laifi don kar gobe ya sake irin wannan laifin yanzu a wannan matsalar bashin kawai kake magana yanzu na gina. a eh. a'a bai halatta ba a iya mai taurin bashin ake magana ka ganin yi ga taurin bashi ga kangara don ya kangare maganar alƙali idan mutum bai da shi ne ba za ka ga ina tabbatar maka ba za a kawo ga haka ba zai faɗa a kotu ma da kan shi ila ce ran kai dade na gode bawan Allah nan ya daga mun kafa misali ga yadda muka yi da shi amma wallahi ranka rade ba ni da shi a taimaka mu kaza zai nuna ai halinsa amma kan wani ya zo ya nuna ai yaji a zan bana kuma sai ki yana ta guna guni a gano ma a ɗabi'arsa da yanayin bayanansa ya nuna kawai da gangan ya kibiya kangara ce to su ake wa irin wannan amma da ya bayyana cewa bai da shi ne bawan Allah alƙali ma yana ya ciro kuɗi daga aljihun shi ya biya masa kwarai da ko shi ka gawa ya ce ya yafe masa wanda yake bi bashi ko ce na ma daga maka ba kamar daga nan har shekara daga ya kara bashi dama amma a gane cewa da gangan ne a to wannan dole a mai taji su ake magana ya eh mana ana iya da wakafi sosai ma ana yi lokaci zuwa kan da farasu lokaci zuwa kan da wani abu ne za ka yi tsaye da shi da wani abu kana a cewa ka ba da wakafi daga nan har zuwa ran da wannan ɗan na zai cika shekara takwas ko shekara goma sha takwas shekara sha takwas shi ke nan kawai ya kai shi ke nan sai ya rasu sir yana nan shekara sai an kai shekara sha takwas Eh. ka ce ce iya nan kawai za su yi abu? ok eh, ya yi ya yi haka eh ba ruwan ka shi ya zama mallakin su na makarantar da su ajiye shi a sto sun da za su yi taro su kana komai da yansu na karawa sosai kuwa kwarai da gaske sosai kuwa ba su da ikon sayarwa wallahi wakafi ne su duk sayarwa ba in suka sayar sai da su wasu kujerun irin su amma ba a sayar da su ta zama su ma lura ne ke sa a canza kilo yanzu kujerun sun zama old model yanzu ga wasu sabbi su sai a da su a yi na zamani duk kuma wakafin ka ne rai da gaske amma su sayar ma da wani bai halatta dole su san sun san kunce-kunce sun waye inda makaranta ce to waɗannan su ne wato kunce-kuncen da suke da alaƙa da jingina to sai babi na biyar malam ya ce fi salam wa fihi mas'alatan an gane ko wato a babi na salam wani nau'i ne na kasuwanci ya ce matsala ta farko fi ma'anahu me ake nufi da assalam sannan wa adillatu mashru'iyyatihi da dalilin da ya sa shari'a ta shar'anta mana assalam wal hikmatu min zalika da kuma hikimar haka tarihu da yake nufi da assalamu malam yace assalamu da as-salafu bi ma'ana wahid ko kace salaf ko kace salam an fahimta ma'anar ɗaya ne yace huwa bai'u sil'atin ajilatin wato sayar da wani abu yanzu yanzu da gaggawa mausufatin wacce take da wani irin siffa fi zimmati kan mutum bi samanin muƙaddam an gane ko wannan ajila ɗin da alhamza ya kamata su rubuta ta gaskiya sai su rubuta da madda alif al'ajila wato nan gaba ake nufi ba ta nan sai yanzu yanzu ba ya ce mausufatin fi zimmati bi samanin muƙaddam. wadda take da siffar ta sananna ce a zimma ta mutum bi samanin muqaddam da wani kuɗi wanda yake za a fara gabatar da shi ina fata ana fahimta ni dila ne na motoci sai ka muka ce ina son mota a wurinka sunanta benza misali haka ne da shi kenan ai an san benza kuma ina son benza ɗin nan ta zama 2018 misali model ban fa ba ko akwai matan 2018 ɗin kawai ina baka misali <laughs> ana fahimta to sai muka yi ciniki sai ka biya ni kudinta amma ba ta na, bi samanin mukaddam yanzu ga kudin nan na min biya amma yanzu zan kawo motar ta karshen wata ga ai sai nan gaba amma kai ka san motar ni ma na san ta an san siffanta da komai to irin wannan shi yake cewa salam ko salam a ba shi bane ai kalmar iri ɗaya ne amma in ta zo da kidar salafu salih to an san salafu salih na da ne amma salaf a babin kasuwanci to irin wannan kasuwanci a jini. ko ka ce salam wannan yana daga cikin babin da muka sha wuya a jami'a don manta shi wallahi <laughs> har yanzu ina kallon lokacin da ake wannan darasa kai abubuwa matsaloli wani malamin mu Ahmad al-Amri ya masha Allah akwai malamai yana da kokari sosai Allah ya da shi. malai yake cewa to wannan ya ke jifi da salam ko salam dalilin mashru'iyyatihi dalilin da shari'a ta shar'anta shi mai dalili ko dogaran shari'a wato halaccin irin wannan kasancin a shari'a sai cewa wa huwa mashru'un shi shari'a ce ta shar'anta shi wato malamai na cewa wannan sanan nan wani exceptional kasuwanci ne da shari'a ta cire a nau'in riba kun fahimta a nau'in riba kuma an ware wata kofa ne ko iya nan a yi mu'amala a yanzu an bani kudin abin da ban bada ba sai wani lokaci riba ta shigo ci yayi kun fahimci magana to haka malamai suke ta kamar wani nau'i ne wani windo ne aka bude a shar'ance kuma wanda a zahiri za a gari ba ce amma ba riba ba ne tunda shari'a ta halatta to shi ne malam yake cewa dalilin haka halaccin wannan kasuwanci a shari'a ya ce fa ibn abbasin an samo hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda kala ya ce qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi ya zo madina wa hum yuslikuna fi thimari ya samu mutanen madina suna yin salaf a cikin ɗan itace sima an gane wannan ko a sanata wasu sanatai mana sukan yi shekara ɗaya ko shekara biyu mana a sai da mutum ɗan itace a karɓar kuɗin amma sai shekara mai zuwa zai ko sai bayan shekara biyu shekara ɗaya ko shekara biyu ya samu ƴan madina suna wannan ƙala sai ce man aslafa duk wanda zai yi kasuwanci irin na salaf din nan to fal yusrif fi kailin ma'lum yayi kasuwancin salaf din nan a wani kilo sananne kar a ce kawai zaka bani dabinan ka in ka naume a'a mu ce dabino buhu kaza tiya kaza ko loka kaza a faɗe shi shine kailin ma'lum wa wazanin ma'lum ya zamanto nauyin ma kilo kaza na kaza ina fata kuna fahimta ila ajalin ma'alum kuma zuwa lokaci sananne a ce zuwa ramadan na shekara mai zuwa 2027 shi kenan kar a yi shuru a ce a yi zuwa sanda ka zamu ba lokaci a shi an faɗa time a ƙarshen watan june ƙarshen watan august ƙarshen watan october haka za a faɗa na shekarar 2020 kaza shi kenan haka ake sananne haka tun da annabi bai hana su ba kuma sai ya faɗa ma ga yadda ya kamata a yi da shari'a ta yadda da shi kenan kaka an sani to sai dai kaka a eh, ajal ne amma ma'alum matsalar ka ita ce kaka tana da faɗi kuma kaka watanni ne take suke mamaye ta ko haka yana da kyau a kakan ma a faɗi wata in so samu amma dai ana iya faɗi tun da lokaci ne na season eh ko ba haka ba amma matsalar shi ne kai din dole ne ka yi haƙuri tun daga farkon kaka har zuwa ƙarshen kaka duk wanda baka zaka ce dole yanzu yanzu to amma aka in aka ce kaka a watan ka za to kaga an huta amma ba faɗa ba to ka sai ka haƙura har sai sai wannan sibin din ya wuce zama an samu canjin yanayi sai zama wannan watan kuma an ce kaka sai a gyara sai ana iya gyara gaskiya saboda zaton da ake yi kaza ne sai kuma aka samu aka sanata haduwa ake tare da shi ne abin da wanda aka ce a gyara ya ce kaza ne ke nufi ce a dan matsa ila shi ma sai kaga ya fahimci ya fahimci manufashi aika ta kaka wanda ake nufi wadda kowa ya sani ita ake nufi ba wai watan da aka ambata

sai muka a oktoba ya yi mana an ambata lokaci kuma a san adadin buhuna eh misali a ce keji ne keji hamsin ne ko keji ɗari da ashirin ko na irin na masara ɗan eti ne irin wancan buhun namu ne eh jimbo da shi ne ke nufi tamanin yake zuwa sai a ce shi na an san adadin shi iri kaza lokaci kuma kaza eh, yana da kyau in ba sa ba aminci na shi ne an shiga hukuncin da aka wuce ɗazu shi ne na idan an amince wa juna to wanda aka amince masa ya cika alkawari ya ji tsoron Allah idan kuma an sa shi rufe ya kyau wanda ka zama shaida ga lokacin da zai bani mun yi alkawari ka za ka saboda rayuwa yana iya mutuwa shi ya shi cikin cewa ya ci bashi ka zo kana neman abin ka su ce da ba. ko kai ka rasu shi kuma iyalinka ba su sani shi kuma ya yi murus ya yi murtiki su sai a faɗa a kashi malam yake cewa alhikimatu min mashru'iyyatihi hikimar da ta sanya shari'ar musulunci ta halatta salam ya ce wa ajazatu shari'a shari'a ta halatta salam ne al-islamiyya tawsi'an ila afradiha wasu wasa'awa daidaikun mu mana daidaikun cikin shari'a wato musulmai yake ne shari'a ta wal ta maka ta kunta ta maka eh a ka saboda bukatu ba yadda ba sa zuwa Allah yace fal muzari'u masalan shi manomi misali la yamliku naqadan wani lokaci bai kudi a hannunsa bai da kashi yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wanda zai yi amfani da wannan kash din wajen wato filinsa na noma da kuma abin da ya shuka da wala yajidu man yuqiruhu kuma zai samu wanda zai bashi bashi ba to da haka wannan fa ubiha lahu salam sai shari'a ta halatta masa yin salam ya sai amfanin gonarsa zuwa wani lokaci sanda yake tsarin zai yi ya karɓa kuɗin nan take hatta la tafutuhu maslahatu istismari ardihi don saboda kada daman amfana da gonarsa ta kuce masa in dai bai noma a wannan watan ba ko a wannan damunar za a iya samun damuwa shi kenan yayi asara to sai wannan kaga an taimake shi to wannan maslahar ce shari'a ta bada wannan rumdin a buɗe dan ya zama an dan amfana an dan wasaya a babar riba Allah ya kare mu abin da to wallahi wannan ne mugunta take shigowa kuma ya kamata a ji tsoron Allah ke amfani da bukatar wani ka cutar da shi dubu arba'in ɗin kawai an zama musu nita ba daidai ba ne ya halatta ba gaskiya eh mugunta ne ya kuka amince ai ba yadda za ka yi abin da ce gidan kayan da kawai inda dai shari'a ba ta yi da shi ba dole ka aura sai sa mutum ya ji tsoron Allah shi wanda zai karɓa da wanda zai bada bukatunka da matsinka ya sa duka aka buɗe wannan ƙofar karfe amfani da daman kai kana da wadata wani bai da shi ka tafara ba ka fitar da shi Allah ya kyauta kuma aka ce ƙauye ko karkara da kake kallo komai na iya faruwa a wurin saboda ƙarancin ilimi kwarai da su duk yana iya faruwa wani abun ma an kaji an yi sai kai mamaki ka sai ka gane anya waɗannan mutanen kuwa sun san addini wallahi sai ka ɗauka da kafin irin maguza nan da wanda addini ne ga musulma kuma sai su kuma shi ma haka ne ko subhanallah sai ga ainihi Allah ya kyauta to wannan matsala ta biyu karkashin wannan babi ita ce shuruɗihi ma'ana sharaɗan yin salam bari mu ji sharaɗarsa wannan a assalamu nau'un min anwa'ul bayyi shi salam nau'i ne daga cikin nau'ukan kasuwanci an gane ko yace sai yushtaratu li sihhatihi shuru'u mutaqaddimati fi aqd al-bayyi shi yasa ma malamai suka shartanta masa sharuɗa wanda suka gabata a baya wajen ƙulla kasuwanci ko cinikayya wa yudafu alaiha al sai a ƙara masa waɗannan da za mu ambata guda takwas tare da sharaɗan kasuwanci na baya na farko shine an yakun al-muslim fihi mimma yumkin ibaq sifatihi bi kaylin aw wazanin aw zar'in hatta la yu'addi ila tanazu sharaɗin farko ya zamanto shi muslamu kun fahimta ba na nufin musulmi ba fa ana halura muslamu aka ce ba Musulmi ba mana wanda bi salaf shi ake nufi ko musulmi ko kafiri sai kana iya yi da kowa to wanda zai yi wannan salam din ya zamanto yana daga cikin wanda zai iya kiyaye an fahimci nan ko siffar abin ta hanyar kilo ta hanyar nauyi wazani ta hanyar kuma ainihin siffar abin da ya gaba daya yadda aka faɗa abin an gane ko saboda kada ya zamanto a ƙarshe a koma ana gayayya kuma ya ya ce buhu ne cin 80 kilo 80 kg muka magana ya ce wallahi 50 muka yi misali a dole zama ko wanda ya ke fi wanda ya ke 80 sai an yi daidai an san ne ya san 50 in 50 ne in 80 ne ya san 80 kai ma mai tuniya ne ya san mai tuniya aka yi duk abin da aka yi zama ya sani shi ma wannan din ya sani ina fata muna fahimta na biyu shine ma'rifatu qadar al-muslimu fihi a san adadin abin da za a yi salam da shi buhu kaza ne an fahimta ba adadin su limi iyarihi da awon sa a shar'i wanda shari'a ta sani Falayin yasihu makilin wazin fala yasihu fi makilin wazinan walaci fi mawzunin kailan baya inganta cikin abin da auna shi ake a a ce za a je kuma a yi a yi mai kasan mu da haka duk awo ake cewa ko ba sai ya zama kuma abin ba abin da shi nauyinsa ake aunawa an fahimta sai kuma a koma wajen volum volum ne ake da masa awo duk muke ci abin duk awo muke ci to mana cikin abin da shi auna ake adadi da kuma wanda shi nauyi ake aunawa, kar a yi ma wannan wannan nauyi nauyi to kar a yi abin da wannan shi ne a yi da wannan wannan kuma a mai da wannan kisa kowanne sai an yi shi a bangaren shi ina fata ana fahimta ya kamata mu samu misali me muke auna nauyi wanda ake auna shi da nauyi kamar nama ne ko to da in nama ne kaga ai nama ana auna nauyin sa a ce kilo goma ne misali naman da aka ansa to a san kilo goma ne naman kar a je a ce ai aunawa za a yi da mudu a kan fato nama kawai ai doka ɗaya ne to ka ai haka kada ya zama hatsi ne irin wanda ake aunawa a ce sai an auna nauyin hatsi ya fi kilo goma alhalin ba auna shi ake da kiya ake amfani yawa shi ne abinda malam yake nufi sannan na uku suka ce an yankura jinsal muslimu fihi wa nau'uhu wa sifatihi al-mu'ayyizati lahu ko da lahu zaka ta ganin kamar suna da kama amma ba su da kama kowanne zaman kanshi yake ma'ana ambaci wato nau'in a ce kwaya ne ai an san kwaya ne sai a ce to amma kwayan gero ce kwayan masara ce kwayan dawa ce kwayan wake ne kwayan shinkafa ne abinda za a bada salam din da shi idan aka faɗi nau'in sannan kuma da siffarta, ana nufin jan wake ko farin wake ko waken soya ko shinkafa samfariya ko 'yar gwamnati ko gero da wuro, an fahimta ko dawa duk a faɗi nau'in abu, sannan su zai wanda zai bambance shi da wani ƙwayar da ba shi na hudu na an sa shi an sa abu eh wannan duka ba laifi in an zo yi abin da dama ake so shine a san me aka yi aka zai samu adadin ta yadda ba za a cikowa ba lokacin da ka zo za mu salam da kai shinkafa ne wanda nauyin ta kai keji hamsin buhu ɗaya kenan ke keji shi kenan to da ke keji nan za mu yi amfani buhu ɗaya ne a buhu goma ne buhu ɗari ne a san adadi a kuma san nauyin shi kenan idan zuwa aka yi aka auna da tiya to a san tiya ne na gwamnati tiya ɗari a tiya hamsin tiya ɗari biyu shi za ta ana ko muno ya nuna da an tashi dai da tiya za a lissafa a kirga ba da wannan adadin buwan ba shi ne abin da ake magana na hudu an ya kuna dainan ma ya zama bashi ne yana kan wanda ya ci shi rahan nan yana nan a kanka ko da ka ba da wani abu jingina abuwan salam to yana nan bashi ne a kanka sai ka biya na biyar shi ne an ya kuna mu'ajjalan daga cikin sharaɗansu suka ce sai fa ya zama dole in advance ne za a biya ba wai nan tashi inda yanzu yanzu za a baka kamar yadda zama salam wannan kawai ne kasuwanci ne ki kuka yi amma dole zama mu'ajjal ko da kam a ce gobe ne ko a ce jibi ko bayan sati ɗaya ko wata a faɗa dai wani lokacin da ba a wurin ba sai dai za ka karɓi kuɗi yanzu yanzu amma sanda za ka zo kai delivery sai daga baya a faɗo na jet mu'ajjal kenan na shida shine an yakuna al-ajal ma'luman ya zama lokacin da za a biya din sanannen lokaci ne an gane ko shine ma'luman wa muhaddadan a iyakance mina tsarafai ne daga bangare biyu kaga daga nan zamu dawo magana mutum a muka ce lokacin kaka to mu ayyana a kakan yaushe gaskiya kaga sharadi ne wannan na bakwai shine an yaqbida samana kamilan ma'luman ya zama shi wannan salam din da aka yi an karɓa kuɗin cikakke kuma sananne ya karɓa dubu kaza a hannunsa ko miliyan kaza ba rabi shi ma zai bada bai ce in ka ko sauran ko ni ma sai in ƙara maka a duka zai karɓa shi majalisar akali a lokacin da ko a majalisar da aka kulle yarjejeniya a nan za a bada kuɗin abda tafarruƙi hima gabanin su rabu ko dai ya bashi kashi ko kuma ya mai transfer na takwas ya ce an mana kaunar muslima muslima fihi mimma ya galiba wujudihi ya zama abin da za a yi kalam din da shi gaskiya abin da ya zama abin da galibi a kunshi, kada a zo a yi kalam da abin da ba a samun shi sai an shawiya ko yana daukewa a neme shi a rasa ya ce inda hululul ajali amma musamman a lokacin da ajalin da za a biya din ya zo za a same shi kada yanzu mu zo mu yi salam zan baka mangwaro amma kuma ba a lokacin da aka san ana samun mangwaro ba ya za a yi abin ya samu ya zama san aka auna za a biya bashin ana samun abu ya ce hatta yi sallima hula hofi wa ƙasa idan ya samu daman bashi abin da aka yi alkawari a lokacin fa in lam kun mawjudan idan ko babu wannan abin a lokacin biya ka rutsa bi fi shita kamar a ce ɗanyen abu fruits ɗinnan nan a lokacin sanyi kaga babu su to ya ce to kaga akwai matsala to lam yasiha wannan salaf din bai inganta eh dole kan da za a biya abin ya zama abin akwai shi li'annahu garar saboda hakan gadari ne saboda aka biya halatta mu muna fata Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a nan za mu dakata muna da lokaci amma dole mu tsaya a nan gurin mun ci uku ya rage ko da kafin a gama kintsawa dai mun cinye mun ci uku Allah ya da mu da kuma ba mu da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko ƙarancin ilimi Allah da ke sarki ya bi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah